Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 27 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Maryam ba mukanin labarai. Yayin da kasashen duniya ke fuskantar matsalar samun rigakafin cutar coronavirus da odar rigakafin da kuma rarraba shi, adadin waɗanda suka kamu da cutar a faɗin duniya yanzu ya zarta miliyan ɗari. Ana sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai sanya hannu a wasu matakai yau Laraba don magance matsalar sauyin yanayi. A karan farko tun bayan da aka rantsar da shi a jiya talata shugaban na Amurka Joe Biden ya yi magana da shugaban Rasha Vladimir Putin. To madalla a Najeriya za ku ji cewa bayan da gwamnatin jihar Sokoto ta fuskanci matsin lamba daga kafafen yada labarai da kungiyoyin kare hakkin bil'adama akan korafin da wata mata ta yi na cewa magidanta bakwai sun yi wa yatta fyaɗe kuma ba a yi masu komai ba yanzu gwamnatin ta faɗi matakin da ta ɗauka muna tafi da ƙarin bayani za kuma ku ji cewa a ci gaba da shirye-shiryen zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a ranar 21 ga watan Fabrairu a jamhuriyar Nijar jami'in ƙawancen CAP 2021 na 'yan hamayya sun aikata tawagogi zuwa jihohin kasar sannan kuma muna tafi da shirin ciwon ya mace wanda aisha ma'azu ta shirya za kuma ta gabatar amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Yayin da kasashen duniya ke fuskantar matsalar samun rigakafin cutar coronavirus da odar rigakafin da kuma rarraba shi, adadin waɗanda suka kamu da cutar a faɗin duniya yanzu ya zarta miliyan 100 da kuma mace-mace sama da miliyan 2.1. Sai da aka kwashe wata sha ɗaya kafin adadin waɗanda suka kamu da cutar ya kai miliyan hamsin a duniya, wata uku kuma kafin adadin ya kai miliyan ɗari. Ƙasashe biyar sun samu mace-mace sama da dubu ɗari ciki har da Birtaniya wacce ta cimma wannan adadin a jiya talata jami'an kula da lafiyar al'umma sun roƙi jama'a da su ɗauki matakan kariya daga cutar da mahimmanci kamar sanya takunkumin rufe hanci da baki yin nesa nesa da juna da kuma ƙauracewa taron jama'a don daƙile yaduwar cutar. Ana sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai sanya hannu a wasu matakai yau Laraba don magance matsalar sauyin yanayi. Sakatariyar yada labaran fadar White House, Jen Psaki, ta faɗawa manema labarai jiya talata cewa Biden ya yi imanin sauyin yanayi na daga cikin manyan matsalolin da zai tunkara a gwamnatinsa. Biden ya naɗa tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a matsayin wakilinsa na musamman ta ɓangaren yanayi. Kerry dai tsohon babban jami'an harkokin diflomasiyyar Amurka ne a lokacin da aka cimma yarjejeniyar yanayin ta Paris. Yarjejeniyar da Biden ya sake mai da Amurka a ƙarƙashinta a ranar farko da ya kama aiki a matsayin shugaban ƙasa, abinda ya sauya matakin tsohon shugaba Donald Trump a kan yanayi. A karan farko tun bayan da aka rantsar da shi, a jiya talata shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana da shugaban Rasha Vladimir Putin, inda ya bayyana damuwa game da kaman madugun 'yan adawar Rasha Alexei Navalny da leƙen asirin da Moscow ke yi ta yanar gizo da kuma biyan kuɗi masu tsoka don kashe sojojin Amurka a Afghanistan, a cewar wasu manyan jami'an gwamnatin Biden biyu. Matsayar Biden na nuna wata alamar canji na nan take a kan yadda tsohon shugaba Donald Trump ya yi harkokinsa da Rasha, wanda yawancin lokuta yake bayyana jin daɗinsa a kan kyakkyawar dangantakar da ke tsakaninsa da shugaban Rasha. A lokaci guda a cewar bayanan hirar wayar daga bangaren Amurka, Biden ya faɗawa Putin cewa ya kamata Rasha da Amurka su kammala tsawaita yarjejeniyar makaman nukiliya ta shekara biyar kafin karewar wa'adinta a farkon watan Fabrairu. Nan take dai ba a samu bayanan tattaunawar wayar daga Moscow ba, amma Rasha ce ta fara tuntuɓar Biden a farkon kwanakin wa'adinsa na shekara hudu a fadar White House. Shugaban na Amurka ya amince, amma bayan da ya shirya da jami'ansa kuma ya samu damar yin waya da wasu shugabannin kasashe abokan hulɗar Amurka na kwad da kwad guda uku. wato Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da shugaban Faransa Emmanuel Macron da kuma shugabar Jamus Angela Merkel. ba da jimawa ba Maryam za ta kawo mana a karashin labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin gwamnatin jihar Sokoto ta fuskanci matsin lamba daga kafafen yada labarai da kungiyoyin kare hakkin bil'adama akan korafin da wata mata ta yi na cewa magidanta bakwai sun yi wa 'yarta marainiya fyaɗen karɓin karɓa ba a yi masu komai ba duk da yake an gurfanar da su a kotu. Yanzu gwamnatin ta fito fili ta faɗi matakin da ta ɗauka. Idan masu sauraro za ku tuna a ranar 19 ga watan Nuwamba na shekarar 2020 ne sashen Hausa na muryar Amurka ya bayar da labarin wannan mata da diyarta. Daga Sokoto ga karin bayani da wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana. A ranar goma sha tara ga watan Nuwamba ne na shekara ta da ashirin sashen Hausa na muryar Amurka ya bayar da labarin korafin cewa magidanta bakwai sun yi wa wata yarinya mareniya ya shekara goma sha biyu fyaɗen karɓa in karɓa a Sokoto kuma suna ganin cewa sun ci banza. Daga nan kafafen yada labarai da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka shiga bibiyar wannan lamarin. da farko dai manema labarai sun nemi jin ta bakin gwamnatin sokoto akan korafin amma abin ya gagara sai gashi bayan matsin lamba da kuma yadda batun ya yi tambari a zukatan jama'a gwamnatin ta fito fili ta faɗi matakin da ta ɗauka babban lauyan gwamnati kuma babban lauyan najeriya suleiman usman ya ce ranar goma sha ɗaya ga watan nuwamba na shekara ta dubu da ashirin ne fayil ɗin wannan shari'ar ya iso ofishinsa kuma nan take ya sa masa hannu ya bayar da umarnin cewa a ɗauki matakin da ya dace. kuma daga sannan aka fara shirya takardun shigar da ƙara kuma muka shigar da ƙara a ranar 22 ga watan janairu na wannan shekara 2021 to amma da yake lokacin da suna kotu ta farko ta majistar da aka gurhanar da su a gabanta an ba da su beli to dole ne sai mun ɗauki matakai na ganin an halartar da su gaban kotu kafin a ci gaba da shari'a kuma mun ba ku tabbacin za mu bi kadin wannan shari'a kuma zan jagoranci a gudanar da ita da yake kotun farko ta bayar da mutanen da ake tuhuma beli bisa la'akari da yanayin cutar murar mashako da kuma bukatar da ke akwai ta rage cunkoson yan gyara hali to ko yaya wannan babbar kotu za ta tafiyar da wannan lamarin yanzu za mu bincike ita wannan kotun ta majistar mu je wace rana ce aka sa musu na zuwa wannan kotu a za mu sanar da babbar kotu domin a sa muna rana daidai da wannan rana da za a gabatar da kara so that idan suka je waccan kotu da suke gabanta daga wannan kotun sai mu zo da su gaban babbar kotu sai mu ruhanar da su na tuntuɓi mahaifiyar yarinyar wadda ta yi wannan korafin ya ta ji da wannan matakin da gwamnati ta ce ta ɗauka yanzu. so mu yanzu ba mu da wani tabbacin ya ɗauki mataki sai mun ga an yi sainin ɗin mu court an kai su court a yi musu hukuncin abin da suka yi. ƙungiyar kare haƙƙin bai adama ta human rights network nigeria tana cikin ƙungiyoyin da ke bibiyar wannan lamarin na tuntuɓi shugaban ƙungiyar a sokoto siraju madawaki. akan wannan matakin da gwamnati ta ce ta ɗauka. mun ganar da albaya daga ministry ta justice mun bi ta magana su kuma mun yi magana da su kuma sun ba mu lagar mun gani to yanzu abin da muka gudu a canza wannan lagar ba din bisa ga wanda da shike a canza shi haka mu za mu ci gaba da bikin din nan sai inda kare mu kare insha Allah sai mun ga an wa wannan yara adalci da yake shekara ɗaya da faro wannan lamarin kuma ana ganin cewa ba a yi komai ba jama'a za su so saka ido su ga wa'adin da wannan shari'ar da aka sake sakawa zai ɗauka domin ko ba komai gwamnatin sokoto na alfahari da cewa sashen shari'ar ta yana cikin masu gudanar da hukumce-hukumce cikin hanzari Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. madalla an gaishe ka Muhammad Nasir har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Maryam da karshen labaran duniya. Mafi yawan 'yan Republican a Majalisar Dattawan Amurka sun kada kura a jiya Talata game da kyan amincewa da gudanar da shari'ar tsige tsohon shugaba Donald Trump akan ko shi ya tunzura tarzomar da aka yi a ginin majalisar dokokin amurka a ranar 6 ga watan janairun da ya gabata ko a'a wanda hakan ke nuna cewa mai yiwuwa yana da isassun kuri'un da za su wanke shi 'yan majalisa hamsin da biyar ne suka goyi bayan a ci gaba da shari'ar arba'in da biyar kuma ba su amince ba amma 'yan republican biyar ne kadai suka haɗe da dukkan 'yan democrat hamsin ana buƙatar kuri'u kashi biyu cikin uku don yanke hukuncin wanda zai buƙaci 'yan republican 17 su juya wa trump baya idan aka kaddara cewa 'yan democrat duk za su jefa kuri'a baki ɗayansu bayan sun saurari karar da aka shigar akan tsohon shugaban a lokacin da za a fara shari'ar a ranar tara ga watan fabrairu wani mai goyon bayan trump Senator rand paul daga jihar kentucky ya tilasta kada kuri'a akan ko a ci gaba da shari'ar ko a'a yana mai kiranta shirme wanda ya saba wa kundin tsarin mulki A yau Laraba ne 'yan Ghana za su yi wa tsohon shugaba Jerry Rawlings karramawa ƙarshe a Accra babban birnin ƙasar inda ake jana'izarsa. Rawlings wanda ya yi shekara 73 a duniya ya rasu ne a watan Nuwamban shekarar da ta gabata amma ba a bayyana dalilin mutuwarsa ba. A watan da ya gabata ne aka sa ran yin jana'izarsa amma aka samu jinkiri ta bangare guda saboda shugabannin siyasar Ghana ba su amince da tsarin shirin jana'izar ba. An dai san Rawlings da goyon bayan muradan talakawa wanda ya kafa tarihin abubuwa daban-daban a baya a Ghana. Ya jagoranci juyin mulki har su biyu ya kuma shugabanci kasar a matsayin soja kafin aka zaɓe shi shugaban ƙasa a 1992 a siyasance. A shekarar 1996 kuma aka sake zaɓensa wa'adi na biyu a matsayin shugaban ƙasa. gaishe sheki Maryam Dauda. To a ci gaba da shirye-shiryen zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da za a gudanar a ranar 21 ga watan Fabrairu a jamhuriyar Nijar. Jami'in kawancen CAP 2021 na 'yan hamayya sun aikata gogi zuwa jihohin kasar domin kafa kwamitocin yakin zaben dan takararsu wato tsohon shugaban kasa Alhaji Muhammad usman Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimu Barma ya aiko mana da karin bayani. Rashin gamsuwa da yanayin da aka gudanar da zagayen farko na zaben shugaban kasa a ranar 27 ga watan Disamban 2020 a nan niger ya sa jam'iyyun kawancen adawa soma ɗaukan matakan toshe barauniyar hanyar da suka ce an yi amfani da ita wajen tafka magudi. Mafari kenan hedkwatar kawancen CAP 21 ta aike da wasu tawagogi masu alhakin kafa kwamitocin yakin zaben Muhammad Usman a jihohi. In ji kakakin wannan kawance Mamman Sani Adamu. a zage na biyu muna bayan ɗan takara guda an yi kwamiti na yakin zaɓe na ƙasa a wannan satin duka za a kammala kwamitin yakin zaɓe na jaha-jaha. saboda mun ga haka ɗin zai ba da haske kuma zai rauna na duk yunkuri na yin sata kenan mutane su tashi tsaye su hana ta kowace hanya a yi amfani da wani dama da a kwace masu kurikunsu kina wannan shirye-shirye zai je har cikin kananan ƙauyuka a nasu bangare magoya bayan dan takarar pnds tarayya muhammad bazum na cewa ba za a rasa wata manufar koye ba ta tare da wannan yunkuri na 'yan adawa kamar yadda za a ji daga bakin kakakin jam'iyyar alhaji asmana muhammadu mun san da zaben nan ba za su amince da shi ba ai 'yan nijar sun san su sun san hammadin nan kuma sun san mamman usman sun zamna zoman zamani da karan zamani kamar yadda tanja ya gaya masa wani lokaci ai ba sake za ta yi ba kadibu zaɓuka nan da aka yi duk inda sun ka sha kayi na kirkir sun ci zaben ba a yi zaben kirki ba gaskiya aka yi ba. To sai dai shugabannin na CAP na cewa babu kamshin gaskiya a wannan zargi. Wannan zargi ba gaskiya ba ne wato inda kawancenmu yana da irin wannan aida ba aka yi wannan lokaci ba. Saboda mi saboda mun yi imanin al'umma ta gaji da wannan mulki. Kuma da za a yi haske kaɗan to da karya ta kare. Sakamakon wucin gadi na zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disamba ya ce dan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki Muhammad Bazoum da dan takarar adawa Muhammad Usman na RDR canji ne za su fafata a zagaye na biyu na ranar 21 ga watan Fabrairu. Sai dai kawo yanzu ana jiran jin matsayin kotun tsarin mulkin kasa game da korafe-korafen wasu daga cikin waɗanda ke kalubalantar wannan sakamako yayin da ake shirin fara yakin zaɓe a ranar 29 ga watan nan na Janairu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida Sulaimu Barma da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu 200.5. Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, muryar ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama don shirin mu na gaba. alaikum mai sauraro. Barka da maraicin yau kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace tare da ni a Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon ya mace kamar a makon jiya za mu ci gaba ne da waiwaye a game da wasu mahimman batutuwa da muka tattauna a shekara ta da 2020. kamar cin zarafin 'ya'yan wanda yakan kai ga jefar irin waɗannan yara cikin kunci ɗimuwa da rikicewa inda muka karɓi bakoncin barista amina umar hussein azaba da jaddadawa da rashin imani da za ki ga kirkiri an fito ana yi na kisa na kimmata mutum ko 'ya'yan kishiya a illata su ko a yanke musu wani sassa ko a azabtar da su ko a kore su daga gida ya ba mu san wannan ba abin da ya sa mun san a al'ada irin ta mu ta Hausawa da wahala ki ga gidan Bahaushe mata ɗaya ce za ki ga mata biyu sama da haka a wannan ilimi na al'ada za ki ga ba za ka bambance tsakanin 'ya'yan wannan da 'ya'yan wancan ba kin ga da muna bin al'adar mu yadda ta zo mana da wannan abubuwan ba za su samu ba sai misali talauci za ki ga shi ne ma idan kika ce kotunan mu musamman kotuna na na na na shari'ar musulunci musamman sani a garin da nake sani. Eh. za ki ga kusan taki tamanin a cikin dari na shari'un da ake yi shari'u ne na aure mm. misali da nake ki talauci miji ne shi yake da haƙƙi shari'a shi ta ɗora ma nafaka wato maintenance inda zai kula da iyalinsa ya zo ya kawo abin da ba za su isa iyalinsa ba wanda wata inda dole sai an fita kalla ko kuma watakila wannan ta ce to tun da abin nan bai isa ba cikin san halin uwa mm. za ta iya barin ta ba ma 'ya'yanta kafin ta ba ma dan wani. Barista Aisha Ahmad Tijjani ina a duniya ko dabba mage in kika shafa ta ta san kin kyautata mata yanzu ita ilimi ne sa ta san wannan to har ni ba ma na so in bada uzurin mata mu duk kan da Allah ya halitta a doron duniya mm. in dai rai sunan shi ya san kyautayi ya san tausasawa ya san murmushi ya san kuka ya san bambancin garin ciki da bakin ciki ba a cikin a hacciyar uwarsa in sai masa murmushi ya san wasa kake in ta sha kunu ya sani so kakin da nan. a ɗabi'a mu da Allah ya halitta kowa yana san a kyautata masa sannan kuma ya zama jiri wanda ya san a kyautata masa shi ma ya san ya kamata ya yi kyautai shi ne nan da da uwa da da da renanta wanda ta haifa imani ne kawai yake yin kuma in kin ce uwa da ɗa imani da imani ya shigo baki magana tausayi sosai ya kamata mutane su san cewa akwai imani a tattare da rike an na kanka wanda ta haifa ma hmm. musamman mata wannan sana rike ɗan wani wanda ta haifa ni ina ganin ita mace yana da kyau ta san cewa ai ita ta tsogon na ta haifa to wancan ɗan ma ai ta san haifarsa a kai haka to imani da ya sa kika rike naki shi zai sa ki rike wancan mu daina ganin bambanci mu kalla Allah mu ji tsoron Allah gaba ɗaya mu dinna Har wa a shekarar ta dubu biyu da ashirin ɗin da yawaitar matsalar fyaɗe a Najeriya wanda aka kwatanta shi da annoba. mako guda bayya gushewa ba tare da samun waɗanda aka yi wa fyaɗe a raye ko a mace ba lamarin da ya tunzura mata yin zanga-zangar neman mahukunta su ɗauki mataki game da lamarin fyaɗe a najeriya zauren namu ya karɓi bakoncin barista amina umar hussein sakatariyar ƙungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar kano da hajjiya halima babu ahmad shugabar kungiyar juvenile a awareness center duk da dai dama masana sun faɗa cewa wannan lalura ta covid-19 za ta iya kawo hauhawa na laifuffuka amma kuma gaskiya ba mai zaton cewar laifin zai kai ga a dinga yi wa mata annati ba kusan zan iya ce miki abin a najeriya ya riga ya zama ruwan dare gaure duniya babu wani bangare na najeriya da ba sa kuka da halin da aka tsinci kai a ciki na cin zarafin 'ya'ya mata da yi masa fyaɗe duk wata uwa tana cikin fargaba duk wata 'ya tana cikin cikin fargaba duk da cewar gwamnatocin mu alhamdulillahi rabbil alamina musamman zuwan wannan sabuwar doka ta administration of criminal justice wato acjn e allah ya sani wannan doka ta zo da rarrashin zuciya ta zo da sanyi waɗanda Allah sa suka samu kansu a cikin wannan yanayi to amma duk da haka mu ba ma son ma a kai ga wannan samun yanayi musamman in kika duba tun a ma dokokin mu na criminal code da penal code sun yi magana section 282 ya yi magana menene fyaɗe ɗin nan wannan kuma administration of criminal justice law ya zo ya faɗi yanzu mafi kankantar hukunci a ce ai wani da ya fyaɗe an mai da sauki shine a ɗaure shi shekara goma sha hudu amma za a iya mai ɗaurin rai da rai ma kuma sai ya biya wacce wannan ta ta'adi tara wadda ba za ta ga naira dubu ɗari biyar ba za ta iya fin haka ya danganta da irin ta'annacin da ya mata. To Hajji Halima a matsayin ki na mai aiki da jama'a yaya kike kallon wannan lamarin? Yanzu wani irin lokaci Allah ya kawo mu wanda abin gani abin burgewa a wajen maza yanzu shine sana. to ko shi zina na da wani abu guda ɗaya idan har mutum ya saba da zina to wallahi akwai babban matsala a rayuwarsa saboda shi matan da ya ganta ta wuce wanda bai taɓa zina da ita ba shi a rayuwarsa ita ce abin so a wajensa saboda haka duk yadda zai iya ya samu cewa ya santa a matsayin ta na ya mace ko ta walau ta lallabi ko kuma ta walau ta wajen fyaɗe Ko wanne zai iya mata ai yawancin matan da ake musu fyaɗen ba wai kawai da a gansu ne kawai a fara kokuwa da su a fara fyaɗe da su ba a'a sukan bi wani hanya na lallabi idan mace ta kine ne sai su mata fyaɗe mutumin da ka ga ya saki rayuwa yana yin shi wani iri to tun farko a binciki tarbiyyarsa in har mutum ya samu tarbiyya mai kyau da izinin Allah duk wani abin da zai yi zama da sauki ba kamar na mara tarbiyya wani lokaci dole ko ana kula da tarbiyyar dole ne a rinka faɗakar da mutane akan hakkin da Allah ya ɗora musu ko dai a kungiyance yanzu abin da muke yi muna faɗakar da iyaye muna tunasar da al'umma akan tarbiyya na iyaye akan ƴaƴansu da kuma tarbiyya tsakanin al'umma da kuma hakki da yake kan dukkan wani al'umma tsakanin dukkan ɗan adam tsakanin shi da wani. Wannan haka yake? To, duba da cewar masana da yawa sun yi maganganu da dama akan ga dalilan da suke kawo fyaɗe. A nawa fahimta ina ganin duk wanda zai yi fyaɗe to mutum ne wanda ba shi da tsoron Allah. Saboda ni dai na san cewar Allah a cikin littattafansa masu tsarki ko kai musulmi ne ko kai kirista ne ko ma wani irin addini kake yi. Allah ka san ya halicci mace da rauni, Allah ya halicce ta ba ta da karfin da kake da shi. Ko malam malaman kimiyyar sanin dan adam sun faɗa malaman biology hormones ɗin da aka ɗauka aka halicci masa da su ba shi aka ɗauka aka halicci namiji da su ba to shi kenan sai a ce karfin da Allah ya baka kwakwalwar da Allah ya baka da hikimar da Allah ya baka da basirar Allah ya baka ne dan ka cuci wani ba shekara uku to ya aka kai mata fyaɗe yan wata uku ya aka kai mata fyaɗe kin kwana arba'in ma mun samu an mata fyaɗe to ita shiga ce ba ce ba kin ga anan kwata kwata magana ce ta mutum baya tsoron Allah babu wanda ya karkace fahimtar halin da 'yar uwarta mace take bangarorin hakan yi hakan din gaskiya don ima da kaina ranar na kai wata kamar kakata ce za ta ga wata likita bata san ko ni waye ba ce mm-hmm. a wani asibiti daban ne wani gari ma da ta mana ta yi mana wulakanci sosai sosai ganin mu mata ne ban taba sanin ta ba bata taba sani na ba don ya kai sai da ma na mata magana na ce mata wannan aikin da take yi ita ta zaba mm-hmm. kuma a bangaren aikinta bai kamata a ce tana treating mutane haka ba so in ta ga aikin ne ba ta so ya fi ta bari da ta zauna tana wulakantar da mutane ba abun da ya haɗa ta da su wannan ya kai mu ga tambaya na gaba a naku ra'ayin kin san yanzu idan ka nemi karatu a jami'a ko kuma makarantun gaba da sakandare ga abin da kake so ka karanta sai ka ga an baka wani abu daban kuna gani hakan yana da nasaba da yadda waɗannan masu jinya da ungozoma suke wa mata eh to ni dai a gani na bana jin hakan yana da nasaba da hakan mm-hmm. saboda yawanci za ki ga mutane suna da sha'awar yin wannan aikin gaskiya saboda aiki ne wanda suke ganin kaman idan aka ce yau kana aiki a asibiti kamar darajar kana tana ɗaguwa a idan al'umma. Malama Khadija. Ya a ra'ayina na yadda hakan yana ciki. Mm-hmm. a misali yadda ta faɗa a um, bangaren ingozoma da masu jinya marasa lafiya abu ne wanda ya kamata kana da shi kana da sha'awar shi a cikin ranka passion don in ba ka da shi ba za ma ka iya ba akwai wayanda kamar yadda kuma ta ƙara ta faɗa ta ce eh, yawancin mutane suna da sha'awar yana burge su a ce suna aiki a bangaren kiwon lafiya saboda ɗaukakan da ake ba su a mu na afirka yawanci mm. haka ne ana ba su um, mahimmanci sauraro iya abin da iya kawo muku a cikin shirin kenan a yau sai kuma mako gobe ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu da kuka ji muryoyinsu sai wacce ta daidaita mana sauti julie brothers version. mai aisha mu'azu da ke muku fatar alkhairi ma'asala. gaida Ashim Azu. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta imel. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Ado Salati goma ga Annabi Rijau. ya ce bai kamata 'yan najeriya su yi murnar sauke manyan hafsoshin tsaron ƙasar ba domin wallahi wani lokacin da sabon gini gwamma yaɗe amma tunda mai aukuwa ta auku allah ya sa hakan shine mafi alheri ga al'ummar ƙasar Sakonmu na gaba ya fito ne daga Abubakar Salisu a rikme Fatiskun. Ya ce, Assalamu alaikum murya Amurka. To masu hannu da shunin jamhuriyar Nijar. Muna fatan za ku tashi tsaye wajen ganin an samu nasarar kawo ƙarshen wannan cutar ta sankarau a yankin da magaram. Domin dai lafiya ita ce uwar jiki. A sakon kawo mai ruwa bajoga ya ce tabbas mun yi murna da farin cikin amsa kiran talakawan Najeriya da shugaba Buhari ya yi na sauke jagororin tsaron Najeriya. domin tun da suke jagorantar yaƙi da 'yan ta'adda ba wani ci gaba da muka gani muna fatan waɗannan sabbin za su yi abin a yaba musu sai saƙon shehu adamu rijau ya ce haƙiƙa mun yi farin ciki sosai bisa sauke manyan hafsoshin tsaron ƙasar mu najeriya da shugaba buhari ya yi domin dama abu ne da muka daɗe muna nema fata shi ne allah ya sa ƙarshen matsalar tsaron da ƙasarmu mu take fama da shi kenan amin sai sakonmu na gaba daga buhari ya haya unguru ya ce hakika muna maraba da matakan da wasu gwamnonin arewa da na kudancin kasar suka dauka na hawa teburin sulhu tsakanin fulani da yarbawa tabbas haka shine abin da ya dace allah ya kara mana zaman lafiya a kasar mu baki daya Sakonmu na ƙarshe haɗin gwiwa ne da ya fito daga Musa Usman Bularafa da Usman Aliko da Magun suka ce hakika labarin sauke waɗannan hafsoshin tsaron da Buhari ya yi ya yi matukar faranta mana rai duk da cewa dai za mu iya cewa matakin ya zo a makare ganin yadda waɗannan hafsoshin suka kasa taɓuka komai da tsawon shekaru. To amma muna yi wa waɗannan sabbin naɗin fatan alkhairi da fatan zai zama silar zaman da zaman lafiya a mu Najeriya baki ɗaya amin. To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. Yayin da kasashen duniya ke fuskantar matsalar samun rigakafin cutar coronavirus da odar rigakafin da kuma rarraba shi, adadin waɗanda suka kamu da cutar a faɗin duniya yanzu ya zarta miliyan 100 da kuma mace-mace sama da miliyan 2.1. Ana sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai sanya hannu a wasu matakai yau Laraba don magance matsalar sauyin yanayi. A karan farko tun bayan da aka rantsar da shi, a jiya talata shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana da shugaban Rasha Vladimir Putin inda ya bayyana damuwa game da kaman madugun 'yan adawar Rasha Alexei Navalny da leƙen asirin da Moscow ke yi ta yanar gizo da kuma biyan kuɗi masu tsoka don kashe sojojin Amurka a Afghanistan a cewar wasu manyan jami'an gwamnatin Biden biyu. To masu sauraro da haka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Muhammad Lalo editan mu na yau sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yau ne ce taku Binta Esiru nake muku fatan alkhairi ma'assalam yanzu kuma sai a dakaci shirin mu na yau da gobe.